Good to go? Yeah. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a kana wanda ba suna na Adam Ezangu a yarima cikin fim din Mati a Zazzau. Tunda aka ce Zazzau ai an ce Adam Zango kenan ko? To mutanen Zazzau muna nan zuwa gare ku amma kafin nan kanawa ku shirya. Zan kasance tare da ku domin kallon wannan babban shiri mai suna mati a zazzau ranar lahadi da kuma litinin a film house da ke a yaron Mall da aka masoya yana da kuka dade ganni ba don na ɗauki tsawon lokaci tun sallah ban shigo kano ba amma zan shigo saboda mati a zazzau don haka ina dan raka ba rahama <laughs> maybe za ta wuce supporting dina sannan kuma ina da abu eh, kyauta na musamman eh. da zan bai wa masoya na mace da namiji sai kun zo ni ce na a'a yan kallo aka ci banda yan fim banda yan fim don haka sai kun zo kar ku manta ranar lahadi da litinin insha Allah sai kun zo